aka da kuɗi aka rasa kuɗin da ake bukata wajen miliyan bakwai ne zuwa miliyan takwas lokaci ya kure ba kuɗi baƙi za su fara zuwa kuma dole za a kama musu otel kuma a manya-manyan otel yaya za a yi sai wani cikinsu ya ce to ni in ba in ba za ku ki shawara ta ba ina da shawara ɗaya me shawaran ka ya ce to ni hamma amadu mai gidana ne in kun yadda za mu kai masa wannan kuka kuma zai shahi mana hawaye ana ma aka samu kan guda biyu a mu yi za mu yi da kudin sa mu sai daga baya shugaban zaman ya ce shi ne ka gani eh, ya ce to ni na zartar da hukunci da kai da wane da wane ku je sa an gane kai tsaye aka nemi abin nan audience ya bada da audience suka je suka same shi a gidansa a gidansa aka je aka same shi aka yi masa jawabi wannan kungiya ne na musulmi wanda suke aiki kaza da kaza da kaza suna da baki suna da wani taron su da za su yi baki da za su zo kuɗi ya ya musu manke dan shi yasa aka ce a duba daga cikin jagororin mu waɗanda suke iya taimakawa addinin musulunci a zo a kawo musu wannan kuka sai shiru ya ce shi aka kawo mushi kuka addini ya ce wallahi ya bode ya ce ya gode har aka tuna da shi ko a zo a kawo masa kukan addini a matsayinsa na musulmi ya ce wallahi ya gode yana musu godiya sai ya tambaya ya ce nawa zai isa sai aka ce miliyan takwas ne ya ce babu matsala ya shigo gida ya ɗauko kuɗi a jaka ya kawo ya basu da aka zo aka yi lissafi wallahi miliyan ishirin wani wai abu ne wanda yake ɓoye fa ba wanda ya sani sai wa'anda su suka yi abu ni ma an ba dan da ya rasu ba ai ba ku taba jin shi a baki na to dan shi yasa idan mutum ya rasu a matsayinsa na musulmi ai masa zaton alkhairi kure wannan tsakaninsa da Allah ne idan Allah ya ga dama zai iya gafarta masa kakka yankewa mutum hukunci ni bana lumana amma hamma amadu dole in masa addu'a a matsayinsa na musulmi tunda ina alfahari da cewa shi ba kirista ba ne shi ba arne ba ne musulmi ne mun sha gani yana sallah tare da al'umman musulmi kuma za ka yi shaida ne akan abin da ka gani da idonka ba abin da aka yi jite-jite ba ina fata an gane dan shi yasa muna masa addu'a kuma ya yi dace ranar juma'a Allah ta'ala ya bashi eh, matsayin wanda aka binne shi a ranar juma'a na cewa annabi Alayhi salatu wasallam ya duk wanda ya halarci ranar juma'a ba za a yi masa to lalle na yi aiki tare da hama amadu tun shekara ta dubu biyu nike ga lokacin na mashawarcin shi da na zama mashawarcin shi shekara uku shi da kanshi bisa ga aikin da muka yi tare ya sani cikin gwamnati gwamnati matsayin da aka bani ga gwamnati ni ina dibin ba za ni iya ba hamma ya ce a ka iya ya zo bani wannan wurin muka tsaya muka aiki tsakani da ala da hamma bayan na hita daga aikin gwamnati Eh, hammakin shi ya aika ni babban banki ta kasashen afirka tattalin arziki wadda ake cewa bank african development na je ta na aiki yan shekaru kuma da na dawo lokacin da aka fara haƙo man fetur lokacin nan sadila hamma aka sami babban maka takardar eh, ofishin minista mai aiki da makamashi kuma da eh, arzikin man fetur to lalle hamma na yi aiki da shi na ga yadda yake kishin ƙasa na yadda yake da ilimin tattalin arziki yake da ilimin rayu karkara hamma in ka ɗauke shi wato hamma ya san ƙasar nijar ciki da bai in kai ɗan birni ne hamma ya san ka in kai mutumin ƙauye ne hamma ya san ka hamma babu inda za ka shiga nijar bai san ko ina shi yasa a shekarun na baya wato da yake eh, eh, eh, latijantaka ta shigo shi kuma to sai zan kama wani mashawarci to lalle waga rishi da aka yi waga karba da Allah ya mishi abin adin Allah ne amma mu gare mu dibi muke kama abin ya zo da sauri dan saboda kasar Nijar tana kuma bukata hamma a hali yanzu muna cikin bukata shiga wanga lokacin ma da ake cikin da ake cima refondation wato wani sabon yanayi da muke so mu ba jamhuriyar Nijar wallahi Allah inda da hamma hamma zai ƙara kawo gudunmuwar shi bisa ga refondation ga wanga sabon salo da muke so mu kawo kasar Nijar. Ismail Hamamadu hmm, Ganda Ali Muhammad Lamin Zain. Condoléances. Apresentado.

lamin zena tangwar ganda halimta fatiya ganda ministra fere bakar sairu sangare amin amin amin amin amin sun amin amin sun amin

también. Bueno, chao.